بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum kwadawar da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan na kokun san. Za mu gabatar da shirin nan na don matasa daga nan sai shirin nan na wurin masu saurare wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. wanda su ne jana uban da za a saurara din da yardar Allah amma kafin dan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanansu. Trump ya ce Amurka tana shirin kai wasu hare-hare a cikin ƙasar Venezuela. pezeshkian ya ce iran za ta gwammace takunkumai maimakon miƙa wuya larabawan yankin tekun fasha sun ciki sabon shirin isra'ila a kan yammacin kogin jordan to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da cewa amurkan tana shirin fara kai wasu hada-hada ta ƙasa kan ƙungiyoyin da ya kira masu safarar miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar venezuela ƙwayan da ke shigowa a teku sun kai kashi biyar cikin ɗari a shekara ɗaya da ta gabata in ji donald trump a lokacin wani taron manema labarai akan batutuwa da suka shafi siyasar ƙasar kan ƙasashen ƙetare donald trump ya bayar da shawarar cewa sakataren yaƙi na ƙasar amurka pete hages zai yi wa majalisar dokokin kasar amurka ƙarin bayani akan matakin soja da ake shirin ɗauka a farkon wannan makon ne dai ministan yakin na amurka ya bayyana cewa amurkan ta kai hare-hare guda biyu akan masu safarar miyagun ƙwayoyi a cikin tekun pacific wanda ake zargin da cewa suna safarar miyagun ƙwayoyi ne a kudancin caribbean da yake amsa tambayoyi game da halaccin yin hakan bisa doka ta ƙasar amurka trump ya yi watsi da buƙatar amincewar majalisar dokoki ban tsammanin cewa za mu nemi amincewarsu domin shirinta yaƙi ina ganin cewa za mu kashe mutanen da suke kawo miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar amurka in ji shi a nasa ɓangaren ministan tsaron ƙasar venezuela vladimir padrino ya mayar da martani mai zafi ga ƙasar ta amurka yana mai gargadin cewa duk wani yunkurin amurka na kifar da gwamnatin venezuela ba zai yi nasara ba shugaban kasar iran masud pezeshkian ya ce kasarsa za ta gwammace ta fuskanci takunkumi maimakon miƙa wuya ga manufofin 'yan mulkin mallaka mun ci mai yarjejeniya da bangarori na turai amma ra'ayin amurka ya bambanta kuma a cewarsa wannan wani abu ne wanda yake iran ba za ta taɓa amincewa da shi ba domin ta mika waya ga dukkanin manufofi na amurka da take bukata domin kuwa hakan ya yi hannun riga da maslaha ta ƙasar iran amurka da ƙawayenta waɗanda ake kira da e3 sun ƙi amincewa da wani daftarin ƙuduri daga ƙasar rasha da china wanda ya nemi a jinkirta aiwatar da tsarin dawo da takunkumai a kan iran a ƙarƙashin yarjejeniyar nukila ta jcpoa fisishkani ya ƙara da cewa amurkawa suna son mu ba su dukkanin sanadarin uranium da aka tace wanda ba za ta ba amincewa da hakan ba shugaban na kasar iran da ya nana ta cewa da alama amurka za ta matsa kaimi domin fara mayar da martani na takunkumi wanda ke cikin wato na takunkumi a watanni masu zuwa yana mai kara jirgin cewa idan aka tilasta wa iran ɗin yin zaɓi to ko za ta zaɓi abin da ya dace da maslahata da kuma al'ummata maimakon bin buƙatar da ta yi hannun riga da maslahar ƙasa sannan kuma sha alwashin cewa duk da haka za mu magance matsalolinmu sannan kuma ya yaba da tabbacin cewa al'ummar ƙasar iran ba za su taɓa miƙa waya ba kuma za su mayar da hankali wajen ci gaban ƙasarsu a dukkanin ɓangarori sannan kuma ya tabbatar da cewa akwai ɓangarori da dama waɗanda suke cikin ƙawance da iran musamman ma ƙasashe makwabta da kuma kungiyar brics da kasashen kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai da kuma juriya ta al'ummar ƙasar iran sakatare janar na kwamitin haɗin gwiwa na yankin gulf jasim albadawi ya yi kasar suka akan amincewa da wasu ƙudurri guda biyu da majalisar knesset ta isra'ila ta kada ƙuduri a kansu wanda ke nufin ƙaƙabawa yankunan da suke cikin yankunan palestino wanda isra'ila ta mamaye da kuma yankin yammacin kogin jordan zama ƙarƙashin ikon isra'ilan a rahoton talabijin na tashar aljazira jasim albadawi a cikin wata sanarwa a jiya alhamis ya jaddada cewa matakin da majalisar kansar ɗin ta isra'il ta ɗauka wani mataki ne wanda ya saba wa kudurori na ƙasa da ƙasa da kuma kawo cikas ga yunkurin da ƙasashen duniya suke yi na samun zaman lafiya mai ɗorewa hakanan kuma ya jaddada cewa yankunan da isra'ila take ci gaba da gina matsugunai wanda hakan shi ma ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa a fili kuma take haƙoƙi ne na tarihi na al'ummar falastinu da dokokin ƙasa da ƙasa baki ɗaya sakatare janar na kwamitin haɗin gwiwar ƙasashen laraban yankin gulf ɗin ya kira ƙasashen duniya da sauke nauyin da ya rataya a kansu tare da lamba a kan mahukuntan isra'ila da wato su dakatar da dukkanin ayyukan da take yi waɗanda ya kira masu haɗari kuma gurgunta hankuran da ake na wanzar da zaman lafiya albadawi ya nanata matsayar kwamitin haɗin gwiwa na yankin tekun fasha na goyon bayan al'ummar falasɗinu da halaccin kasancewarsu al'umma masu 'yanci da kuma ƙasarsu ta falasɗinu sannan kuma ya tabbatar da cewa dukkanin ƙasashen larabawa da na musulmi da ma al'ummomi masu 'yanci za su gaba da kasancewa tare da al'ummar falasɗinu ranar larabar ta gabata ce dai majalisar kenasar ta isra'ila ta amince da wasu ƙudurori guda biyu ɗaya na mayar da yankin yammacin kogin jordan kacokaf a ƙarƙashin ikon isra'ila da ya ƙudurin kuma za a haɗe matsugunan yahudawa na ma'alle admin da kuma yankunan falasɗinawa da ke gabashin birnin kudus ta jama'a masu kada sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran Sashen haƙar ma'adanai na ƙasar Ivory Coast da ke samun ci gaba a cikin sauri zai fuskanci matsala da tsaiko kafin zaɓen shugaban ƙasa na ranar Asabar, yanda shugaban ƙasa alasan watara ke neman wa'adi na hudu. A cewar kamfanin dillancin labaran Reuters, haƙar ma'adanai yana da matuƙar muhimmanci don kuma yana daga cikin ayyukan da shugaba Alassane Watara ya mayar da hankali a kansu domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar wadda ita ce ta farko wajen samar da koko a duniya. Tun lokacin da ya hau kan karagar shugabancin kasar ivory coast a shekara ta 2011 ayyukan samar da zinari suka haɓaka matuƙa daga kimanin tan goma na metric a shekara ta 2012 zuwa fiye da tan 58 a cikin shekara ta 2024 tare da burin kaiwa tan 100 nan da shekara ta 2030 majon da sun ƙara tabbatar da cewa ayyukan da ake gudanarwa na haƙar ma'adanai suna fuskantar matsala musamman ma dai a cikin 'yan kwanakin nan da ake ta zaman ɗarɗar mujin sun ƙara da cewa an adana wasu kayayyakin ayyuka a cibiyoyin da suke yankunan arewacin ƙasar ta ivory coast ganin yadda rashin tsaro ke ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan ƙasar ivory coast dai tana daga cikin ƙasashe waɗanda suka ja hankulan masu zuba hannayen jari a yankin sahel tun da aka samu ɓullar ayyukan ta'addanci da kuma rashin tsaro a wasu yankuna da suke cikin yankin na sahel shugabar kwanin kamfanonin dangote a can taron najeriya alhaji aliko dangote ya ce matatarsa tana shirin sayar da tsakanin kashi biyar zuwa kashi goma cikin ɗari na hannayen jarinta ga kasuwar hannun jari ta najeriya ya bin hakan ne a wata hira wadda ya yi da S&P Global inda ce ana sa ran sayar da hannun jarin a cikin shekara mai zuwa dangote ya ce wannan mataki kwatankwacin irin yadda aka gudanar da sayar da hannun jarin kamfanonin siminti da suga na dangote ne ba ma son mu rike fiye da kashi 65 zuwa 70 cikin 100 in ji shi sannan kuma ya kara da cewa za a sayar da hannun jarin a hankali gwargwadon sha'awar masu zuba hannayen jari da kuma yanayi na kasuwa hamshakin ɗan kasuwar na tare najeriya ya ce kamfanin yana duba yiwuwar haɗin gwiwa da kamfanonin gabas ta tsakiya domin tallafa tallafawa faɗaɗa matatar man fetur ɗinsa da kuma haɓaka sabon aikin sinadarai a ƙasar china aliko dangote ce kamfanin man fetur na ƙasa wato nnpc limited yana iya ƙara hannun jarinsa a matatar bayan rage shi zuwa kashi bakwai da ɗigo biyu cikin ɗari ta can kasar afirka ta kudu kuwa kasar ce tare da kasar china sa kaddamar da wani sabon yunkuri na zurfafa dangantaka ta tattalin arziki inda kasar china take da shirin zuba hannayen jari a bangarori daban-daban na raya tattalin arzikin kasar afirka ta kudu musamman ma a bangaren ma'adanai da kuma sauran ayyuka da suka shafi makamashi gami da sauran ababe na more rayuwa wannan da yana zuwa ne a dai lokacin da pretoria take fuskantar matsanancin matsan lamba daga sabbin haraji na amurka wanda ta kakaba mata wanda kuma yake yin barazana ga damar da kasar take da ita a ƙarƙashin dokar bunƙasa afirka da kuma damammaki da kasar afirka ta kudu take da su yanzu haka dai kasashen biyu na china da afirka ta kudu sun rattaba hannu akan gudanar da wasu ayyuka wanda za su taimakawa dukkanin bangarorin biyu ta fuskacin kasuwanci da kuma sauran harkoki na tattalin arziki. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To laban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu kamar da muka riga muka ambata tun daga farko inda zan fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 24 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan da Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka kafa majalisar ɗinkin duniya wadda ta mai gurbin league of nations ko kuma majalisar ƙasashen duniya majalisar tana da rasa guda shida wadanda suka hada da babban zauren majalisar da kuma kwamitin tsaro hukumar unesco ta raya ilimi da al'adu sannan kuma akwai kotun duniya sannan kuma akwai ofishin babban sakatare da kuma majalisar amintattu manyan manufofin kafa majalisar ɗinkin duniya dai sun hada da tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗa kan ƙasashen duniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 hannayen jarin kasar amurka suka yi faduwa mafi muni ta farko a tarihi wanda hakan ya shafi tattalin arzikin kasar kai tsaye wannan matsalar tattalin arziki an kira ta da matsalar wall street wanda ta fara daga ranar 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 wannan matsala ta yi sanadiyar faduwar kimar hannayen jari na amurka daga dala 400 zuwa dala 30 fiye da mutane miliyan 30 ne suka rasa ayyukan yi yayin da kamfanin dama suka durkushe an kira wannan babbar matsala ta tattalin arziki ta kasar amurka da wall street ne saboda babban titin wall street wanda a nan ne mafi yawan manyan bankuna na kasar amurka da wuraren hada-hadar kudade da harkokin tattalin arziki na kasar suke masu saurare ko kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ayatollah dr muhammad hussein bahishti babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimomin zamani daya daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran an dai haife shi ne a birnin isfahan tun yana matashi ya je birnin kom inda ya karatu na addinin musulunci a gaban manyan malamai na zamaninsa hakanan kuma ayatollah bahishte ya yi karatu a jami'a inda ya sami digirin digirgir wato dakta a fannin ilimin falsafa sai kuma shekara ta 1965 ya tafi birnin hamburg na kasar jamus inda ya zauna can na wani lokaci yana gudanar da harkokin addini ya karanci har sanin jamusanci turancin ingilishi shekara ta 1970 ya koma kasar iran sannan kuma yana daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhali a kasar karkashin jagorancin marigayi imam khomeini har zuwa faduwar gwamnatin sarki sha ya rage mukamai daban-daban bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci sannan kuma shine ya jagoranci kwamitin rubuta sabon kundin tsarin mulki na kasar kamar yadda kuma ya kasance shine alkalin alkalai na kasar iran har zuwa lokacin shahadarsa a lokacin da masu kiyayya da juyin juhali na musulunci a kasar suke samun goyon bayan amurka da kasashen turai suka tayar da wasu bambamai a majalisar dokoki wanda hakan ya ajalinsa tare da wasu jami'an gwamnati su 72 da suka hada da 'yan majalisar dokoki da kashe masu saurare ko kun san cewa ranar 25 ga watan oktoba ita ce ranar farko ta makon kwance da maran makamai a duniya an keɓe ranar 25 zuwa 30 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin makon kwance da ɗamarar makamai a duniya ɗaya daga cikin manufofin kafa majalisar ɗinkin duniya shine wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya da wannan manufar a kowace shekara daga ranar 24 zuwa ranar 30 ga watan oktoba na kowace shekara ake gudanar da biki na makon kwance da mara makamai ta duniya babu shakka samar da duniya wadda babu makamai iri-iri da ke halka mutane a cikinta ɗaya ne daga cikin buri na dukkanin mutane masu son zaman lafiya a faɗin duniya samar da duniya wadda babu alamar yaƙi da kashe-kashe da zubar da jinin 'yan adam babu makamai na ƙare dangi ita ce manufar ware wannan mako tabbas dangane da haka majalisar ɗinkin duniya ba ta takaita gabar da shawara ga ƙasashe waɗanda suke dagula zaman lafiya a duniya ba kawai akan haka bisa ga doka ta 39 ta majalisar ɗinkin duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗin ya tabbatar da cewa akwai buƙatar kawar da duk wata barazana ga zaman lafiya na duniya sannan kuma a kawo ƙarshen cin zarafi na ɗan adam da take haƙoƙinsa a dukkanin ƙasashe idan aka samu wata ƙasa wadda ta saba wa wannan doka to bisa sashe na 41 da kuma sashe na 42 na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya za a sanya takunkumin tattalin arziki har ma da yin amfani da ƙarfi idan hakan ta kama akan duk ƙasar da ba ta yi aiki da wannan doka ba amma abin da yake a zahiri a yau shine kasashen yammacin duniya musamman ma dai kasar amurka masu da'awar fafutukar kwance da maran makamai na wasu kasashe a duniya su ne kuma a ɗaya bangaren suke kera irin waɗannan makamai masu haɗari sannan kuma suke kasuwanci da su kamar yadda kuma suke bin salon siyasar harshen damo wajen bayyana abin da suke kira da take haƙƙin ɗan adam a mahangarsu saɓanin abin da ke cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya. matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirin na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar, inda wata ƙungiyar matasa musulmi mai sunan Club de Jean Musulman ta kaddamar da wani shiri na ba da foro ga matasa akan kyakkyawar fahimtar addinin musulunci. Sai a kasance da mu domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Duniya kashe ahu kowa ya kashe ta mai barna duniya mu bi ta a hannu. To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita a cikin shirin kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin Yau za mu yada zango ne a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar, inda kungiyar matasa musulmin jihar mai sunan Club de Jeunes Musulman ta kaddamar da wani shiri na bada foro ga matasa 'yan makarantun boko akan kyakkyawar fahimtar addinin musulunci. Baya ga ɗaliban makarantun bokon kuma, kungiyar ta mai da hankali ga bada foro ga 'yan mata da matan aure da kuma iyaye. Malam Abdulmumin Muhammad, shugaban kungiyar matasa musulmi ta jihar Agadez, ya yi ma wakilinmu na jihar agadas umar sani da karin bayani kamar haka to alhamdulillah wannan horo mun saba din shi yanzu kusan shekaru za a ci kuma muna yin shi akan matasa musamman yan lakwal na sai da na lise saboda na tunani mun gane cewa yau wannan matasa su ne jagora mayan gobe kenan idan halin su ya gyaru insha Allah muna fata eh, ƙasa za ta gyaru yau mu waye gari cewa muna da jagora Eh, cikin ma'aikacin ne daban-daban duka musulmi ne amma saboda wasu ba su fahimta da amana da Allah ba su suna jagorancin aikin da an ka ba su amana da an ka ba su ba su cika ta to mu gurin mu shine wannan matasa da muka kokarin mu horar da su akan tarbiyya ta musulunci idan Allah ya sa gobe tunda su ne gobe za su zama jagora na wannan kasa cikin su ne za a samu wani minista wani shugaba wani director kenan idan sun ka samu horo tarbiyya ta musulunci wannan amana da ƙasa ta basu muna fata za su cika shi ne wannan guri namu na horar da su yanzu mun kai 'yan shekaru muna wannan tara wannan yara a cikin aji-aji na lokuloli daban-daban na faranko arab tagama da gama na imayir duka muna yi lokaci-lokaci muna tara su muna musu wannan horo insha to cikin irin abubuwan da ke ba su horo kamar wayan abubuwa ne haka aka fi mai da hankali a kansu to abin da muka ma ba da hankali kan shine tauhidi dan shine gimshikan addini kenan ka san Allah wanda halicce ka duk abin da za kai ibada in baka san Allah ba baka san shi ya kamata kai ita ba na addinin ka shana darguwa shi yasa muka ba da ƙarfi wajen tauhidi sannan sallah kenan tunda bayan tauhidi sallah za ta biyo da tarbiyya da kuma mu'amala kamar zaman mace da namiji abin da shahi aure hakan ga suna da mun kai ba muhimmanci yara su ma musamman tarbiyya ce mun kai ba muhimmanci da sallah da kuma tauhidi kamar da na ce wanga abu dai tauhidi musamman shine mun kai ba kare saboda shine gimshikin addini kamar yaya za ku kwatanta ma mutane waɗanda suke ganin da an ce batun ba da foro kamar game da musulunci haka sai su ga kamar dai gargajiya ce kasance su su yan eh, makarantu na boko kamar ya ne za a bambanta musu tsakanin wanga abubuwa ya ni wannan abu san ci jahilci ne dan shi musulunci dan dai ba mu fahimce shi na ya haɗa komi wannan horo shine kamata ma a ce ya zama wani darasi ne wanda ma an cikin tsari na karantarwa kenan shi musulmi shi zan shi na neman ilimin shi na zamani kuma ana tarbiyyatar da shi addinin shi saboda shi zan musulmi mai unhanin kan shi da al'ummar shi saboda idan musulmi ko ya san ilimi na zamani bai gane addinin shi ba shi ka ka cikas wata rana baya ta yadda aikin shi ko ko amana da an ka bashi ta ƙasa shi sa muka gani wannan abu ne wanda zama kamar ya kamata a ce ya zama wajibi zan ana tarbiyyatar da yaran ilimi na zamani kuma zan ana tarbiyyatar da su addinin su gane shi saboda su unhani kasarsu saboda shi addini amana ce nan duniya har lahira yana shi yasa muka gani wannan foro yana da unhani ya kamata a ci an karfafa shi kuma shi na wannan guri mun sama gaba insha Allah mu ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara kungiyar na bada foro ne a cikin makarantun boko a ranakun futu haka kuma kungiyar na tara iyaye mata da 'yan mata a wasu shiyoyin da ta keɓe a wasu unguwannin wakilinmu a jihar ta agadas har ila umaru sani ya ziyarci ɗaya daga cikin shiyoyin ga kuma rahotonsa bayan foro da kungiyar ta bayar ga wasu matasa maza na cikin wasu makarantun boko na garin agadas a yanzu kuma kungiyar na mai da hankali ne gaba da foro ga 'yan mata da ma uwaye masu aure a kan sanin wasu ababuwa bisa ga tafarkin addinin islama da suka shafi rayuwarsu ta aure da mata zamantakewa a cikin al'umma malam abdulmumin muhammad shine shugaban kungiyar ta matasa musulman na kuma soma da tambayarsa ko akan waɗannan ababuwa ne foran na yau ya mai da hankali akan shi sai ce ce da ni to abin da muka mm, ba da hankali kan shine tauhidi dan shine ginshikan addini kenan ka san Allah wanda halicce ka duk abin da zakai ibada in baka san Allah ba baka san shi ya kamata kai ita ba kenan addinin ka shine na shi yasa muka ba da ƙarfi tauhidi sannan sallah kenan tunda bayan tauhidi sallah za ta biyo da tarbiyya da kuma mu'amala kamar zaman mace da namiji abin da shahi aure hakan ga suna da muka kai ba muhimmanci yara su ma musamman tarbiyya ce muka ba muhimmanci da sallah da kuma tauhidi kamar da nace saboda shine gimshikin addini da na kuma tambaye shi kowane guri ne suke son cimma ta hanyar ba da irin wannan foron sai ya amsa mini yana mai cewa mu guri namu shine mu saura al'ummar mu ta farki na musulunci su gane addinin su saboda su taimaka mu kansu da kansu taimaka mu kasas kuma saboda su gyara lahirarsu shine gurin mu kina al'umma ta canza mun ga yanda al'umma mu take ciki musamman ta bangaren addini an jahilce shi kwarai kenan mu gurin mu al'ummar musulmi ta gane musuluncin ta musamman matasa da yan bariki su gane wannan ta da muke su gane addinin su gaba ɗaya saboda al'ummar su ta gyaru su kansu iyalin su gyaru su gyara lahirsu insha Allah shine gurin mu wasu daga cikin matan da suka samu foron sun bayyana mani irin gamsuwar da suke ji game da wannan foron to cikin wannan foron gaskiya akwai karuwa imani yana kara shiga cikin mu. kuma harkar sallah harkar addini duka dai in mun zo mun saurare gaskiya yana gyaruwa cikin wannan abu mun gode mu masu yin wannan abu kuma muna neman gaskiya kowane wata ma a ta yi amma ba a yi a yi inda sa'in an zo zuwa da ranar midi sai mu tashi gaskiya akwai karuwa diya jahilci da wani duka dai kai harka shatan duk tahiya yake in kana zuwa irin wannan abubuwa kawai yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allah yana cewa ai tunatarwa domin ita tunatarwa tana amfana ga masu imani kenan a kowane lokaci kake zamne baka samun wani tunatarwa da za a maka komin iliminka komin addininka kenan kana iya ka shiga wata hanya wadda bai kamata ba amma wanga tunatarwa da ake yi mun yana iya sa ko ka fara wani abu wanda bai kamata ba insha Allah cikin izinin Allah za ka dawo ka sake ga abin da kake kama in mutum yana halarta na wuri yana karuwa da yadda za a rinka tafiyar da addinin shi yadda za a surtu da yin mace tana sanin mutuncin kanta da yadda za ta rayuwa ta cikin duniya ba tare da ta samu wata matsala. Ita dai kungiyar matasan musulmin na jihar Agars an kirkiro ta ne tun a cikin shekara ta 1995 kuma babban gurin da take son cimma shi ne na sauya matasan a kan tafarkin addinin musulunci ta yadda za su taimaka ma kansu da kansu da kuma kasarsu da kuma su gyara lahirarsu. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa da yara. Mu ƙara ba da To masu saurari a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma in an sake mu a mako na gaba. In Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin Umar Sani wakilin mu a jihar Agadez da ke jamhuriyar ta Nijar da ya tallafa mu shirin da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. Ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. Yara. Rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura. Yara. Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Yara. da Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lade marhaban a cikin firin. To kamar yadda muka riga muka nemi jin ta bakin ku yaƙi da cin hanci da rashawa daga cikin alƙawuran da gwamnatocin ƙasashen duniya da dama suka sanya a gaba. To ko ina aka kwana game da yaki da wannan mummunar ɗabi'ar a yankunan ku wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka barkatu boh hausa jamhuriyar musulunci da kasar iran barkan ku da na barkan ku da wannan lokaci da barka hassan barka ina maka fata a kai yalla kara lafiya da nisan kwana muna jin jaje da ake ba mu da muna bayyana ra'ayoyinmu game da abubuwan da ke faruwa a duniya eh to a gaskiya kamar yadda aka faɗa hakika duk wanda za a raɗar da shugabannin kasashen duniya za ka yi suna cewa za su yi kokari su yaƙi da cin hanci da rashawa amma suna samun kujerun nan shikenan kuma cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare musamman a ƙasar mu ni dai ƙasa ta Najeriya kowane aiki in zaka nema sai ai ka ba da cin hanci me zaka nema wani mukami zaka nema sai ka yi ta kashe kuɗi ai ta za ai ta ja maka lokaci don Allah irin hakan ya za a kai ma in ka samu ka yi adalci ya kamata shugabannin ƙasa sama ƙasa ta najeriya ya kamata su yi tsoron allah cin hanci da rarrashe wannan ya kamata a daƙile shi gaskiya za a yi wurjanjan wajen daƙi wannan mummunan ɗabi'a fatan za ku tashi lafiya ina wannan kafa fatan alheri da jama'a wannan kafa mai magana alhaji usman daga hudaza sobo local government gamin jirgin sobo ah, kaduna nigeria Assalamu alaikum kan Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sagir Isa kan da kira baban salama malam makaranta a damagaran Jamhuriyar Nijar. Masha Allah hakika al'amarin cin hanci a kasashe na Afirka musamman ma kasashen mu wanda a halin yanzu hakika mu musamman na dauki misalin kasar mu ta Nijar inda sabbin hukumomi suka zo na soji suna iya kokarin su wajen ganin cewa an yi maganin wannan ta'annati na yaki da cin hanci da rashawa. Sai dai kuma akwai wani fanni wanda ya kamata su tuna da shi musamman ma fannin koyarwa wanda na hisani. A wannan fannin ina ganin ganin wannan sabon hukumomi sun mance a cikin wannan sabuwar tahiyar da ake kira refondation su yi doki matakai wanda za su gyara jami'ai musamman ma tunda akwai jami'ai wanda 'yan siyasa ne suka kawo su kuma daman ba dan san kasa ba dan ƙwarya ba a kasu to amma a zahirin gaskiya har yanzu wannan jami'an su ne da da fara sun dan yi kiskirin lokacin da suna tsoro amma yanzu suka kamar wannan hukumomi na soja sun kyale su to sun koma suna ayyuka irin na lokacin da 'yan siyasa suka sa su wannan kuma na tabbata a fannin ilimi ba abu bane zai kawo ma kasa ci gaba assalamu alaikum ne magana sagir isa kan da kira wani sama da maganin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa na BOH Murya Musulunci. Suna na haɗa ne kwamfuta mai ma lokal ganda Kingston, Najeriya. Shugaban ƙungiyar Murya Matasan Afirka. Babu shakka ƙasashen duniya na bugun gaba cewa suna yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma sai dai wannan abin kawai muna jin su suna faɗa amma gaskiya za ka ga majority ko in ce mahi yawa ba su amfani da abin da suke da burin cewa suna son su kawata. Muna da fatar Allah Ubangiji ya ci gaba da bamu shuwa shugabanni na gari masu taimakon al'umma masu tabbatar mana da ingantaccen tsaro da magance matsalacin hanci da rashawa suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gwamnati kiristan najeriya shugaban muryar matasan afirka sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran suna na magana samun na suke dan mutane limanci birnin jihohoren jihohar hassan barka yana maka fata ne dangance da ra'ayoyin da ake so a shi wanda kasashen duniya suka rattaba hannu a kan cin hanci da rashawa to a ƙarshe dai ni abin da zane cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabuni ba lalle lalle a wasu lokata baya an yi ta cin hanci da rashiwa da wasu abubuwa kare kare to babu kamar yanzu ga hili ake shi yanzu ga hili ka gaba ka cin hanci da rashiwa kusan shi ba baka da abin saidawa baka da abin hawa ka zo nan jihar mara inda nake jiha ta ka zo ka diba tsaka hanya gaba da musu da arewa ka yawo cikin garin maradi ka ga yadda ake damba damba tsakanin masu shi da marasa shi sannan kuma ka zo tsakanin hanya boda da masu kai da kawo masu transport da su ma waɗannan jami'an tsaro masu kula da su kenan akwai yanzu ma ne aka buɗe mata hanci rashawa ina fatan wannan shugaban kasa abdurrahman chani ga abin da a gani alawomin adalcin shi to ya saki kaba ta ruwa domin an bar ma waɗansu ɓaya gurbi damamaki don wanda ke kai labarin ba su kan labarin to Allah sa wanga sakon na samun haske ya kai ga Abdurrahman chani wallahi yanzu aka buɗe mu kowa hanci kowa kwata kwata yanzu aka buɗe mai kowa yanzu kuma ake cin hanci kuma ke cin hanci da rashawa ba magana hanci duka hancin komi ma saboda haka ina watan Allah sa sakon ya kai mace Abdurrahman Chani ya jami'an tsaro masu kula da dukkan jihohin shi da al'umma da gundumomin shi da karkara da cikin gari a ga jami'an tsaro da kaza aikin suke yi kamata zai suke yi ko ko aka san haka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka sunana Ilyasu Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya muna godiya da damar da kuke bamu wannan gidan rediyo mai albarka ta BOH Jamhuriyar Musulunci da ke kasar Iran to wannan maudu'i da kuka kawo maudu'i ne mai kyau game da yaƙi da cin hanci da wasu ƙasashe suke ikirarin suna yi a duniya to mu dai a najeriya kuma a nan yankinmu na jihar bauchi abin da yana nan sai hankali yanzu abubuwan sai ka rasa matan da za ka fara yin bayani a kai saboda yanzu ka ɗauki abun hawan ka ka bi titi za ka iya iske wasu jami'an tsaro suna nan tsaye suna jiran ka kana zuwa za su tambaye ka wani abubuwa ko kana da shi ko ba ka da shi za su titse ka dole sai sun samu wani abu a hannunka kafin su baka dama ka tafi ko kuma kana da shi ko baka da shi misali kamar irin su filin ba da sauransu a je baka da filin nan ba, amma kana ba su cin hanci za su barka duk abin da kake a najeriya kowane girman laifin sai kai idan kai dai za ka ba cin hanci so za a baka dama kai duk abin da kake so kuma za ka iya zuwa ko ina duk inda kake so kuma za ka aikata duk aikin da kake so in dai har ka ba da kuɗi ma'ana cin hanci to su fa ba su da damuwa da kai za ka ga wani lokaci mutum ne bai da gaskiya za ka kai shi ga hukuma amma idan ya bada cin hanci sai ka ga an sake shi an ciwon nan mai gaskiya kuma an yi watsi da shi to wannan ba abu ne da ya kamata a ce ya dore a najeriya ba tunda kullum ci gaba ake nema kuma ci gaban ake fatan samu ya kamata a ce a hali yanzu an wuce wannan wajen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio jamhuriyar musulunci da iran mai magana nasiru malam sule malam falalu da ake ce ce ma Nasiru Nasu dan jarida a tashar Radio Savoir FM da ke nan babban birnin Niamey. Alhamdulillahi game da abin da ya kai ga yaƙi da cin hanci da rashawa daga cikin wato alkawurkan daga gwamnatocin ƙasashen duniya da dama suke wato sanyawa gaba. To gaskiya alhamdulillahi wannan bangare a dai yankinmu na nan kasar mu musamman ma Nijar a wannan lokaci mahukuntanmu ma'ikwantanmu suna iya nasu gwargwado a iri yadda muke gani a shekarun baya bangaren cin hanci da rashawa to alhamdulillah komi ya canza yanzu gaskiya nijar sai mu ce mun Allah godiya mafi aksari yawan cin hanci da rashawa babu shi bara ba ba hancin ma babu ya kaura a denan Nijar. To kun gani zawar waɗannan shugabanni zawar wannan gwamnatin mulkin sojin a Nijar. Kowane bangare da za a taɓo mu mu dai za a lalubo mu wallahi mun samu canji alhamdulillahi. Kowane bangare in mi za a tambaya a bangare na menene na bangare abin da ya sha talaka da rayuwa da komai gaskiya waɗannan ma'ikwantan Nijar soja nan suna abin da ya kamata. Kai mu wannan har ma sun yi hula fi sabilillahi waɗannan jami'an tsaro tsaro da suke mulki a irin kasashen mu wala sun yi hula gaskiya bangaren cin hanci alhamdulillah wannan ya kaura a Niger mai magana Nasir Malam Sule Malam Falalu da ake kira da Nasir Nas daga nan babban birnin Niamey assalamu alaikum masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Mai magana hassan Hassanaju Omar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar ya so ba ni dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya yaƙi da cin hanci da rashawa musamman ma a ƙasashenmu na afirka sai in ce hali yanzu da saura inda in ka ɗauka wannan abubuwan shi ya kawo kuma baya a ƙasashenmu na afirka tunda ya zama wani abu da za a ce ya zama kamar ruwan dare gama duniya ma inda ya afirka ne tunda alhamdulillah akwai ƙasashe da ana kwatantawa gaskiya amma abin hali yanzu da sauran rina a gaba kasuwa na gode ku tashi magana hasali umar daga anguwar sabon gari da magarba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radio Jamhuriyar Musulunci Iran. Farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa ke Jamhuriyar Nijar, jihar Maradi, mamba na masu kira da saurare wanda yake reshen jihar Maradi Angogar Maya ne muku fatan alkhairi. To mun ji maudu'i wanda aka dora dangance da cin hanci da rashawa da kasashen Afirka kuma na duniya eh, aka a akan shi a biyar ayi ya za a yi a magance wannan lamura Hassan Barka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ci hanci da rashawa a cikin kasashenmu na Afirka ya zama ma ruwan dare gama duniya. Saboda ai baka san ma babban takaici ba, ka zo ma'aikata ka ce kana son wata takarda. Ka ga wadda za a yi ta maka yawo da hankali wadda ka san ba ɗan ƙasa ba. Wallahi ma'aikata su ji tsoron Allah. Matuƙar ba su mai da al'amari ga Allah ba, suka bar wannan abubuwan wallahi za su mai da kasashen afirka baya baya wallahi su ji tsoron Allah ka zo ma'aikata ka ce kana son takarda ka ga wadda za a bansatar da kai ka wabba ka zo neman abin da eh, haƙƙin ƙasa ya tanada ɗan ƙasa shi ba ko ka bi hanya a amsan maka mashin ko a amsan maka abin hawa Hassan barka kai kallon ikon Allah kana ji wani zai zuwa a bar shi ya wuce kai kana tsaye a hana ka a amshe maka mashin a zabga maka tara kuma ba tare da wani haƙi ba wanda ya dogara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na farko dai wa wani magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a Ulummat Yamai. Eh mun ji mu wanda an kasa to shi dai cin hanci da rashawa na Afirka ya yi dare ya yi rana kuma kakaga kuma abin yake kamar yanzu an ba mutum wata ma'aikata masu zuwa su yi barka wai ba barka na suka ciya ba a'a to in ya kai kaga da wadawa ne hita kai ka zauna wadda ka shiga ka hita haka nan wallahi ai hankali da Allah wallahi hankali da Allah Allah bai kwana bai an angaje ko tona lokaci kai yi abu wanda ba ni kyau ba mai kyau ba Allah na gani ci hanci da rashawa ya yi dare ya yi rana bayan an ci hanci kuma ido sai an kwalkwale ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ya mai Assalamu alaikum sashen Hassan na Musulunci mai magana Isu Makeri Madatai a dama garin Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan maudu'i da kuka <clears throat> kafa yana da kyau a tattauna a kan shi musamman abin da ya shafi bangaren cin hanci gaskiya abu ne wanda yake ya yi katutu a mu na mu na duniya da ma kasashen mu na Afirka wanda hakika yau <clears throat> dole dole take kasancewa mai karamin ƙarfi yana cin hanci kuma daga wurin masu babban ƙarin a gani. domin yau in kana neman wani abu musamman ma cikin bariki ma'aikatu na gwamnati da ma ma'aikatu wanda suke na karkara dole wannan cin hanci sai ka yi shi idan ba ka yi shi ba za ka gamu da cin mutunci a kan su wannan wanda suka tsare ka ma'ana jami'an tsaron na kan hanya da ma su kansu ma'aikatan bariki idan da za ka nemi wani abu to gaskiya sai ka musu cin hanci yana da kyau mu su tashi tsaya domin cin hanci yana mai da ƙasa ba da fata allah kamu ƙarshen cin hanci a ƙasashen na afirka na gode sashi na na tehran mai magana isu makeri maɗafe a lamagarin jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare gari shugaba na fada mazajen daga mai nijar gaskiya cin hanci da rashawa alhamdulillah masha allah aka ce wani zan yi magana kan ƙasata ta ta nijar aka ce jiya ba yau ba abin da muka gani jiya ba abin da muka gani yanzu kuma ba ɗaya ba ne akwai bambanci yawa kuma ikon soji da ikon horar hula ba guda ba ikon soji daga kali ba haka tana an tamu lokacin kunce an kana so ka yi sata an ka biba ga bayan ka ka gani kunce yana ba sai ka gani kamar yana wa bikinka kenan ikon soji da fara hula ba guda ba ne cin hanci da rashawa alhamdulillah an samu rage cikin kashi darifa an samu kashi bakwai duka an rage shi an rage shi kuma allah ya daukan kasan mu ta nijar ya ɗaukaka ikon namu na soji kasan mu ta nijar kuma mu kama ma kasan mu ta nijar kullum mu dinga mata addu'a kwanciyar hankali dai kullum muna roƙon allah allah ya bamu mu kwanciyar hankali cikin kasan mu ta Nijar da duk ƙasar musulmai musamman AS. Assalamu alaikum sunana Muhammadu Lambari da ni shugaba na fada mazauni na ga Inyamai Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Radio Tehran mai muku magana Alkasim Babalima Ahar daga nan jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. To dangance da wannan maudu'i bisa cin hanci da rashawa da ya katutu a kasashenmu na Afirka sai mu ce kalubale ne ga kasashenmu a gaskiya inda kasashenmu suna so su kawo da wannan to sai hannu da kanmu mun tashi tsaye kowa ya kama saboda ba na magabata ba ne kaɗai saboda a karamin misali bisa moto za ka ba da takardu jami'in tsaro za ya tare ka ya tambaya takardu ka fi son ka ba da ɗan wani abu ka wuce maimakon ka shirya kai wannan takardu kenan daga ƙasa za a dokowa sai a yi sama mu da kanmu da ke bada cin hancin ya kamata a ce mu dakatar da shi ko in ka ta yi wata sarvis ko wata ma'aikata neman takarda sai ka ba da wani abu don wannan takarda ta fito da wuri kenan daga gare mu za a fara wa mu talaka sa'annan a ta yi gamayya don ke in ba haka nan aka yi ba gaskiya kalubale gare mu ubangiji Allah ya kama mana ba mu sa'adar bubusa wannan aika kasashen mu na Afirka kuma mu yunkura mu kaudar da wannan cin hanci da rashawa mai muku magana alkasun baba lima a hada garin jihar Agadez a jamhuriyar Niger salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu birnin radon jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da malam Ibrahim Gadan Kaya dan wudu eh, daga nan jamhuriyar Niger jihar Maraɗi cikin komuni da tafarnaka birnin kwankwaron take <clears throat> mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihan yamar to lalle malam hassan barka wannan muri da kun kaza abin da yasa abin da ake faɗi Allah sa ho da adade sai kai kunnan su ya kai lalle yanzu mu can da rashawa shine yawa yanzu wannan magana da kai je Ibrahim Shan dan garin Kasige ya yau in kana takarda kace zaka taya wurin wani ma'aikaci ya samu ka hannu takarda koda ta masallaci ce koda takarda wani abu ne son shi kai sai ka cire kuɗi masu kwari ka bashi kuma ka duba yanzu dan motu duk kasuwar da ya ci duka sun dan motoci yanzu nan dai yankin da muke sai an zo an ce mai kawo ladari kuma ɗarin nan ba resi za a bashi kawai fetur ce za a sa a mai lamba shi ma'aikacin barki ya ɗauki ma hanci da rashawa eh, ba haram ba ta shi abin da ya ɗauke ta wallahi ba sa su tsoron Allah to muna kira ga magabata Abraham Cani adibin talakawa a rage cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa shi ta kawo matsaloli cikin ƙasa shi ta yawan haifa bala'i cikin ƙasa kenan talaka wa Allah in an ka nan hukuri a sha mai lafiya ai takarda kasuwa ai fasanti amma ka ga da mutu ma in ka zo sai duk kaso Allah sai an maka dan rubutu an ce kawo dari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu murya musulunci taron ina muku fata alkhairi suna na shugaba iliyani kanti da shayi zarkin daura to hakikan kaman cin hanci da rashawa kaman da aka fi aka ya kasashe daban-daban suka aji doka to mu abun da muke gani anan. sai dai a hankali tunda menene sai hankali shi al'amuran ne yanzu wani ba ya lalle ka yadda bane ka bada ko kuma kai da kanka ma kake neman da za a yi a gyara maka mu dai a kamar da ake canza da yanzu gaskiya da sauki gaskiya da sauki kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wa mu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya su kuma su Eh, Allah ba su kuma kulawa da al'umma da talakawansu to ina muku fata alkhairi ne ta harin mulin musulunci suna na shugaba Iliyan Kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihore musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maraɗi. To alhamdulillahi wannan kasashe na duniya da suke yaƙi da cin hanci da rashawa to sai in yi magana da ƙasa ta Nijar. Ni a gani na in dai wajen cin hanci da rashawa ne duk yanda aka yi ba a gama mulkin demokuraɗiyya da mulkin soji. Saboda mulkin demokuraɗiyya wani yana iya zuwa ya yi rubuta ciki da dukiyar mutane ya yi komi da komi amma da an ga ɗan mu ne ko ɗan su ne ko nasi ne kiri ana ji ana gani sai a kyale shi ma'ana mai uwa gindin murhu baya baya abin gaɗin abinci wannan shi ne ke gani amma soji yanzu fi sabillahi mu diba mu gani jami'in duwan nawa aka hidda minista nawa aka hidda gwamnan jiha nawa aka hidda duka a waga gwamnati ta soji saboda an lura da ko kwangila ma ka bada ba akan ka'ida ba sai a hidda ka ni dai a ra'ayi na fi sibilla sai in ga da sauki ba kamar mulkin demokuraɗiyya ba na gode mai magana malam kabiru daga nan maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maraɗi assalamu alaikum assalamu alaikum wa wabarakatuh eh, sashen hausa na radiyon tehran a ƙasar iran mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin jashen foriyar niger to game da wannan hada-hada ta cin hanci da rashawa wanda gwamnatoci na duniya suka waɗi da baki suna yaƙa to kusan ma mu ce su ne ma da kansu a cin hanci da rashawa duk wanda da adawa kahin ya zo zai cewa cin hanci da rashawa ya yi makasa ga dudu to shi in ya hau ma sai a ga abun ya linka balinkin sannan kawai ana yaudarar talaka ana yawo da hankalin talaka suna azurta kansu da abokansu da uwansu. to Allah ya sa a gane kuma Allah ya sa a dina min assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu bayat eh, muryar jamhuriyar musulunci barkan ku da haka da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin fa da magaram ma'aji na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram to alhamdulillah hakika mun ji bayanin maudu'in da aka dora akan abubuwan da ke cima al'umma a kwarya game da yaƙi da cin hanci da rashawa wadda yake tawakana a duniya to hakikanin gaskiya eh, cin hanci da rashawa abu ne dai wadda zai ce zai wuyar magancewa gaskiya a kasashenmu na duniya ma gaba daya saboda mafi yawanci makarraban gwamnati ko kuma bayan kusa da gwamnati suna sane kuma da su ake irin wannan badakal kenan dole in ana son kasa ta gyaru sai gwamnati ya tashi ya tsaya haikan ya zagini dantse don yin tsawa ko kuma da saka na'urori wadda za su ringa na bayanai game da dukkanin wata ma'aikata da ake yin irin wani abubuwan shine zai kawo saukin shi ko kuma ƙarshen shi ma gaba daya saboda abun ya zama ruwan dare zan ce gama duniya da fatan allah sa mu dace allah kuma ya gyara amin to masu sauraron mu ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a latilas nan zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan fa mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam mu huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لومي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر של 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ארבע ועשרים לשעה ארבע וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים